This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM. sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da Ladan Ibrahim a yawa muke farin cikin jan ragama shirin wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji cikakken rahoton jawabin shugaban ƙasa Afirka ta kudu kan batun harin da ake kaiwa bakin 'yan kasashen waje. Muna kuma da rahoto kan jawabin mai martaba Sultan Ali Zaki bayan ya dawo jinya na tsawon watanni goma. Za ku kuma ji wata sana'a da matasa suka shiga Abuja domin maganin zaman kashe wando. Kana kawo muku kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. masu haure tare da sallama ga labaran mai karanto su tare da har zuwa ranar jiya litinin mutane kasar togo suna nan suna jiran sakamakon zaɓen kuri'ar da suka jefa wanda ke fatan gani ya ci gaba da sa shugaba ford na sangbe kasancewa kan karagar mulki sakataren majalisar ɗinkin duniya mu ya yaba da zaɓen na ranar asabar kana ya kira ga 'yan siyasar kasar da su ci gaba da tafiyar da dukkan harkokin zaɓen cikin ruwan sanyi haka shi ma wani ɗaya daga cikin masu sa ido a zaben daga kungiyar bunƙasa tattalin arzikin yammacin afirka wato ecowas ya ce ba wani abu babba mara daɗi da ya faru tun lokacin da aka fara zaben har ƙarshen sa hukumar zaben ƙasar tana da kwanaki shida ne da bayyana sakamakon zaben shi dai shugaba nasangbe yana neman wani wa'adin shekaru biyar ne wanda shi ne zai zamo zagaye na uku da zai ba zuri'ar gidansu damar mulkin ƙasar har na tsawon shekaru hamsin shi dai shugaban ya karbi mulki ne tun a shekarar 2005 lokacin da mahaifinsa nassan ya dema ya rasu wanda shi ma ya kwashe shekaru 38 yana mulkin kasar wato tun lokacin da kasar ta samu 'yancin kanta sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce gwamnatin kasar ta amurka za ta kara baiwa nepal dala miliyan tara domin agazawa waɗanda haɗarin girgizan ƙasa ya rutsa da su wannan shine zai kai ga adadin kuɗi dala miliyan goma da amurka ta baiwa nepal tun daga ranar da wannan abin ya faru kuma ta yi alkawarin cewa za ta ƙara ba da wani taimako nan gaba hukumar tallafawa kasashe masu tasowa na ƙasar amurka ta ce waɗannan kuɗaɗen da ta bayar za a yi amfani da su ne wajen sayan abubuwar buƙatu na gaggawa da aikin ceto tare da samarwa jama'a matsuguni da kuma ruwan sha hukumar ta ce taimakon zai bai wa nepal damar farfadowa sannu a kan hankali haka kuma taimakon zai agaza wajen haɓaka ayyukan masu aikin jin kai da ke yankin virginia tare da tawagar mutane 58 da sauran jami'an hukumar da suke kan hanyar su ta zuwa nepal din domin ayyukan taimako labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc an ci gaba da samun tashe-tashen hankula a jiya litini a baltimore da ke cikin jihar maryland a nan amurka jim kaɗan da bin ɗin talikin nan bakar fata mai suna gray da ya mutu hannun 'yan sanda bayan sun kama shi kuma ya samu rauni a bayansa gwamnan jihar maryland larry hogan ya ayyana dokar ta ɓaci a yankin na baltimore yayin da aka umarci jami'an tsaro da samar da zaman lafiya ita ma magajin garin baltimore stephanie rowling blake ta bayyana dokar hana fitan dare har na tsawon sati guda jami'an 'yan sanda suka ce 'yan sanda goma sha biyar ne suka samu rauni iri daban-daban salin da suka yi taho mu gama da matasa masu zanga-zanga mutuwar wannan dan talikin gidan talabijin ya nuna kalla wata mota ta 'yan sanda da wasu motoci an banka musu wuta kana an fasa wasu shaguna ana ta kwasan kayayyaki ciki ko har da wani babban shagon magunguna yanzu haka dai an ɗage wasan ƙwararru na ƙwallon kulki wanda ake kira baseball hawa kuma an rufe makarantu a cikin birnin har na tsawon sati guda shugaba barack obama dai ya alkawarin yin wani abu game da wannan matsalar na masu zanga-zangan sabon babban mai shari'a loretta lynch ya gana da shugaba obama a fadar white house lokacin da ake nuna wannan abu a talabijin jiya litini ne sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya gana da takwaransa na kasar iran wanda wannan shine karo na farko tun lokacin da aka cimma yarjejeniya a farkon wannan watan game da ci gaba da batun sarrafa shirin nukiliya na kasar ta iran sai dai ba ɗaya daga cikin su biyun da yi wa manema labarai jawabi bayan da suka gama ganawar a birnin new york sai dai a jiya litini ne sakatare kere ya faɗa a taron da majalisar ɗinkin duniya ta shirya game da wannan batu cewa amurka da sauran kasashe biyar sun cimma matsaya da kasar ta iran wanda hakan zai sa a samu kyakkyawan tsaro da tsaro a duniya ranar 30 ga watan yuni ne dai ake sa ran cewa a kawo ƙarshen tattauna wanda ake yi tsakanin birtaniya faransa rasha china da jamus da ita kanta kasar iran cewa ba za ta sarrafa makamin nukiliya ba wanda da wannan ne za a yi musayin jadawalin ɗage wa kasar ta iran takunkumin da kasashen suka kakaba mata wanda haka kuma yi wa tattalin arzikin kasar illa mahukuntan kasar libya sun bayyana cewa 'yan jarida biyan ne 'yan tada kayan bayan nan suka kashe masu aiki a wani gidan talabijin mai zaman kansa bayan an sace su har na tsawon watanni takwas a jiya litinin ne dai aka samu kanun waɗannan mutanen an yanke a kusa da gabashin birnin baida an dai sace waɗannan 'yan jarida ne masu aiki a gidan talabijin ɗin barka talabijin bayan sun kammala aikin da ɗan labaran zaman majalisar turbuk a cikin watan agusta wanda duk duniya ta amince da shi sai dai kawo yanzu ba wani wanda ya fito ya ɗauki alhakin aikata wannan ɗanyen aiki sai dai jami'an ƙasar ta libya da ƙungiyar 'yan jaridu ta duniya sun ce ba kowa bane ya aikata wannan ɗanyen aiki da zai wuce 'yan ƙungiyar nan ta isil shugaban ƙungiyar ta 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa jim buhelma ya faɗa jiya litinin cewa wannan lamari ya kaɗa su kuma ya yi fata a samu waɗanda suka aikata wannan aika-aikan a shekarar ta gabata ce dai majalisar dokokin ƙasar ta libya ta tsere zuwa turbuk da ke gabashin ƙasar lokacin da ƙungiyar ta isil ta kwace babban birnin ƙasar kuma ta fatattake su tare da bankawa majalisar ginin majalisar wuta ƙungiyar isil dai ta yi amfani da damar rikicin da ƙasar ta libya ta shiga ne wajen sace mutane tare da sare kan waɗanda ba su yarda da addinin su ba kasar libya ta shiga rudu da damuwa tun lokacin da aka kashe shugaba muhammad gaddafi a shekarar 2011 labaran duniya kenan kuka saurara To bari mu buɗe taskar hotannin namu daga Najeriya inda shugaba mai jiran gado janar Muhammadu Buhari ya kafa kwamitin mutane goma sha takwas ƙarƙashin jagorancin Malam Ahmed Joda domin su wakilce shi a shirye-shiryen miƙa mulki. Wakilin Umar Faruk Musa ya tattauna da barista Solomon Dalon ɗaya daga cikin membobin kwamitin domin jin abin da aikin kwamitin ya ƙunsa. bisa ga wani menene ne muka farce ke kunshe domin amfani na gwamnati mai zuwa sabin nan kuma bayan wannan wannan aikin ya hukumce mu ake zana wa gwamnati mai zuwa tsari zai kasance abinda za a ce da ita makomanta yayin da in kama aiki wato ɗora masa alkibla bisa ga abin da yake kumshe cikin manufa na jami'a ta apc wanda ta nemi zaɓe da shi shin shi wannan aiki da za ku yi ya haɗa da duba wuraren da ya kamata a yi wa bincike ko kuwa a wuraren da ya kamata kamar gwamnati da za ta karɓa ta kalubalanci ko ta nuna rashin amincewa ta kan wasu abubuwa? Eh, bincike da kuma kalubale za su fito ne bisa ga abin da muka gani kumshe a cikin rahotanni da aka mika mana. Saboda haka yanzu zai zamanto riga malam masalaci idan ta da zancen duba wurare da za a binciko. tun da su nan a fara duba su ko ba To amma barista idan ka dubi koke-koken da jam'iyyar APC ta yi kwanan nan inda take cewa tana zargin PDP na yin kamar awon gaba na ƙarshe kamar tana waso-so kafin ta ba da mulki tana nada mukamai tana sauke wasu aiki tana sanyawa waɗansu kwangiloli ko yarjejiyoyi hannu da dai sauransu wannan yana ɗaya ɓangaren aikin da za ku yi domin tabbatar da hakan bata faru ba in ma ta faru a san matakin da za a ɗauka domin a yi adalci wa kowane ɓangare. to idan waɗannan abubuwan da fitowar jami'a ta yi kuka da ake tafkawa idan suna kunshe cikin bayanai da aka bamu ah, zai zama lallai mu duba ta da zuciyan kishi na kasa domin mu ba da shawarwari yadda za a yi maganinta. Idan kuma ba a kunshe take ciki ba domin a shi shugaban kasa mai bari sai ba da umarni waɗannan rahotanni daga ranar ashirin da wata a kawo su. Kenan an rufe tattara bayanai kan wannan. Abin da suka taso daga baya ina ga mai ba da iko mana mu wannan aikin shi ne shi shugaban kasa mai jiran gado tun da yake cikin aikin da aka bamu akwai sashin da ta nuna cewa yana iya ya ba da umarni mu duba waɗansu wurare wanda ba su kunshe a cikin bayanai na farko na aikin da aka bamu ba idan ta yiwu haka to hakika kwashe-kwashe da ake zargi ko kuma saukar da waɗansu abubuwa duk domin za a fiti za mu duba ta. Barista Solomon Dalun kenan ɗaya da cikin mambobin kwamitin karɓar mulki daga hannun gwamnatin PDP ta Goodluck Ibele Jonathan da shugaban ƙasa mai jiran gado jiran Muhammadu Buhari ya naɗa domin su yi aikin da ya kamata su yi kafin a rantsar da shi a matsayin shugaban ƙasa. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. Ina mafita da har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sai mu ci gaba da shakatawa da wannan faifai da ke bisa inji idan na faso ta ai safiyan ta duk a kashe samayin wiya in ta fito fili mai halin shi za ta ishe samayin wiya idan ya ji zafi ya gyara hali na yi idan ya fi sato to mu ma mu dau mara samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya ina mafita linzani ya fi A yau a ƙasar nan masu mulki sun zama gafiya. Ya da na bakin ki na ƙasa su zama tawaya. Mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya. Idan ya fito kuma a zan mishi maula. Da dai za a zam kyarar su da sun yi kyan tafiya. Samalin guyya samalin guyya samalin guyya Ina mafita. Waɗansu ma har sun ware ranar ganin jama'a. Samalin Idan ka shigo ka ga fuskokin su ba fara'a. Su danna haƙin ka ka zo ne masu ki fara'a. Idan sun ga mata samalin kaki har kunne. Jama'a shugabannin na muke nan ina lafiya samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya. Ina mafita linzara. ka fanya jarrabe ka dan ka sani idan burin ka ka tara kuɗi ka kera gini akwai ranar da kuɗin ka fa bai ma magani tsoho ya haife ka ka na yi mishi tsawa idan ta kamar filaye ne aljanna muke so garabiya garabiya garabiya ina mafita zani abin gwani sha'awa samalin wiya. suna su halin burin sa a dinga yin afuwa samalin wiya. amma jami'an su kwa duk zuciyar su ba afuwa samalin wiya. rasulullahi ya ce Turan Allah na zuci kaban kamari gaba shine bakin aniya samalin wiya. samalin wiya. samalin wiya. ina talin linzari To Madalla shugaban Afirka ta kudu Jacob Zuma ya ɗora wa shugabannin kasashen nahiyar Afirka wato alhakin kyamar baƙi da aka kai wa baƙaƙen fata a ƙasar. Shugaban ƙasar ya bayyana haka ne a cikin jawabin da ya yi yayin cika shekaru 21 da samun 'yancin kai ga sahabo Imam Aliyu da fasarar rahoton Tusa Kumalo daga Pretoria. waƙe da rawa da raira takin siyasa su ne suka mamaye bukukuwan ranar demokradiyya ko 'yancin kai a afirka ta kudu jiya litinin dubban mutane ne suka hallara sassan kasar daban-daban suna jinjina nasarori da aka samu cikin shekaru 21 na mulkin demokradiyya shugaban afirka ta kudu jacob zuma ya ga dubban mutane da suka hallara a gidan gwamnati a birnin pretoria cewa gwamnati ta samar wa miliyoyin 'yan ƙasar ruwa da ilimi da kuma kiwon lafiya a cikin jawabinsa da fi mai da hankali wajen yin Allah wadai kan bore na kyamar baƙi da ya halaka mutane bakwai sannan wasu 'yan ƙasashen waje fiye da ɗari aka raba su da muhallansu. Mr. Zuma ya mai da martani ga ƙasashen Afirka da suke sukar Afirka ta kudu kan wannan fitina, ya ce da farko ƙasashen su tambayi kansu me yasa 'yan su suka bar gida zuwa Afirka ta kudu. Much as we can have a problem, our brother countries contribute to this. Why are the citizens not in their countries? Because in a sense, everybody then criticized South Africa. Ko da shike mun samu aukuwar fitinan nan, ‘yan uwanmu ƙasashen Afirka sun taimaka a aukuwar wannan lamari. Me yasa ‘yan ƙasashensu suka bar gida? Domin kowa yana sokar Afirka ta kudu, menene musabbabin da ya janyo waɗannan ‘yan gudun hijira zuwa Afirka ta kudu? Game da batun zanga-zanga ko korafin jama'an ƙasar kan yawan miyagun laifuffuka da ake aikatawa da kuma gazawar gwamnati wajen samar da kayan more rayuwa a kan kari, Mr. Zuma ya kira al'ummar ƙasar a zaman waɗanda suke cike da kunci. Daga nan ya kiya gare su da cewa su nemi taimako na rage fushinsu, wadda ya ce ya ta'allaka ne kan irin mulkin danniyar da kasar ta fuskanta a baya. There is a of anger in society. We need a psychological cure as a country to drop the anger. It's not just with ordinary people, even in parliament, we need to be cured. Al'umma tana cike da kunci. A matsayin ƙasa muna buƙatar jinyar yadda mutane suke tunani domin rage mizanin yawan fusatarsu. Ba wai cikin jama'a kaɗai ba, hatta a majalisar dokoki muna neman jinya, ba mu da ƙoshin lafiya. 'Yan Afirka ta kudu suka ce dalilan da suka janyo zanga-zanga tana daga wani wuri daban. Mutane masu yawa waɗanda suke halartar bikin ranar 'yanci sun yi korafin cewa ci gaban tattalin arziki da ƙasar ta samu ya bar su a baya. Suka ce 'yan siyasa masu ido da kulli ne kawai suke amfana. kashi ashirin da hudu cikin ɗari na al'ummar ƙasar ne yanzu ba su da ayyukan yi kuma fiye da miliyan goma cikin al'ummar ƙasar su miliyan hamsin da hudu suke rayuwa ƙasa da mizanin auna talauci Hakanan kuma matasa suna kukan tsadar kuɗin makaranta wadda ya ƙaru da kashi tara idan aka auna da shekaru biyu da suka wuce. Soli Mavuso, ɗan shekaru 28 da haihuwa, ya ce idan 'yan siyasa ba su mai da hankali kan waɗannan ƙalubalolin ba, to 'yan ƙasa za su shiga tarzoma. lot of youth are not working. Some of them, they come from tertiary, but they are sitting at home. They are not working. We believe that you mustn't just Matasa masu yawa ba su da ayyukan yi, waɗansu daga cikinsu sun kammala manyan makarantu amma suna zaune a gida ba su da aikin yi mun hakikanci cewa ba wai tilas ne mu yi magana kaɗai ba a'a ya zama tilas mu yi wani abu game da batun matasa Mr. Zuma ya alkawarin cewa gwamnatin sa za ta yi aiki tukuru wajen kawo ƙarshen zaman kunci da rashin tsammanin makoma mai kyau tsakanin matasan ƙasar da marasa galihu. Yeah, mm, oh, Sahabo Imam Aliyu da fasarar rahoton tuso Kumalo daga Pretoria, Afirka ta Kudu. Matasa a birnin tarayya Abuja sun shiga wata sana'a da ba safai ake samun waɗanda suke da ilimi suna shiga ba. Hassan Maina Kaina, wakilinmu a birnin tarayya Abuja, ya hira da wani daga cikin waɗannan matasa ga kuma bayanin da ya masa. wannan abu ne guda biyu a haɗe a wuri ɗaya kaga dai wannan kan famfo ne ana kiran shi bronze wannan kuma iron ne kowanne yana da muhimmancin shi daban saboda ana cire iron alal misali a yi rodi da shi ko wani abu wanda ya danganci harkar ƙarfi. shi kuma bronze ana yin abubuwa ne kamar na ruwa da shi saboda shi tsatsa ba ta cin su to yanzu kai in ka same su eh, eh, me kake da su sayarwa kake eh ina sayar da su saboda ana kai su kamfani a yi recycling din su ya kaman farashin su na sayarwa kake misali Eto eh kowanne ya danganta saboda ai shi abu muhimmancinsa shine farashinsa shi bronze mukan saida shi kaman 350 ko zuwa 400 wasu ma sukan saida shi kaman 500 iron kuma muna saida shi naira 30 30 da wani abu ko kuma ƙasa da haka ya danganta da shi wanda yake siya idan muka duba wannan sana'a taka tana rike ka insha Allah ka da ina gab da dai insha Allah kuma kana fatan yin iyali da wannan sana'a ah, insha Allah insha Allah eh, ya matakin karatun kai ke eh matakin karatu na diploma Yushau Aliyu masanin tattalin arziki ya kuma bayanin cewa lalle kam waɗannan matasa suna baiwa tattalin arzikin Najeriya gudumowa ai waɗannan matasa zaratan matasa ne tunda abin da suka fara yi na farko shine sun samun ma da kansu aikin yi wanda yake da wahala to tunda suka samu aikin yi sannan kuma suna taimakon al'umma na kwashe abubuwan da ba sa so suke zubarwa sannan kuma suna taimaka ma wasu mutane waɗanda su kuma suna da dukiya suna neman riba so daga sun siyo injinoni suna neman riba suna taimaka ma waɗannan masu kuɗi suna samun riba sannan kuma suna taimaka ma samar da aiki aikin yi ga ƙwararru musamman injiniyoyi da ma'aikata da akanta akanta kai har da manajojin store officers wanda suke siya sannan kuma suna taimaka ma gwamnati da haraji a baɗi ne saboda waɗannan manyan kamfanoni duk da su 'yan baban bola bai biyan haraji su waɗannan kamfanoni suna biyan haraji saboda haka in ka duba suna bayar da gudumawa babba ga tattalin arziki kuma dole ne irin waɗannan a samar da wata ma'aikata da za ta kula da wanda ma zai aikin nan a ba shi license. Amma Dr. Hassan Kala kwararre kan kwayoyin cutuka ya ce in ba an lura ba wannan sana'a na da haɗari. Bola wani waje ne wanda akwai kwayoyin cuta iri to duk wanda zai amfani da ɗiba na abubuwan hannun shi ba wani abu da ya sa na protection dole ne ya kawo masa illoli da yawa kuma illallan zai iya yaɗar da illallan zuwa mutane duk abin da ya taɓa bayan shi kan shi in wani ya zo ya taɓa ma zai iya ɗaukan wannan cutar da shi ya ɗauka daga bolan nan. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Sun sun maida mun zama dolo. To kyauta bari mu karkare a jamhuriyar Nijar inda mai martaba Sultan Ali Zaki ya yi jawabi ga al'umma bayan dawowarsa daga ƙasar Morocco inda ya jinya na tsawon watanni goma. Wakilinmu Shu'aibu Mali ya halarci taron manema labaran da ya kira ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Yaro da babba da mace da namiji sun gwada mana soyayya matuƙa Allah shi saka musu da haira. Eh, ina abin da suka gwada mu sai dai mu bar zuciyarmu ta yi magana. mun gode kwarai da gaske mun gode ma duka ma'aikata da ke nan cikin jihar maraɗi da sarakuna sun gwada mu soyayya sun gwada mu zumunci Allah ya saka musu da haira ba mai yi sai Allah Allah ya karba addu'ar da duka kowa ke yi mun gode Allah shi taimake mu Allah shi ba mu zama lahiya Allah ya taimaki magabatan mu mun gode kwarai da gaske haza wa salam ran sultan ya daɗe ya kuka ji tarbo da maraɗa suka muku ajiya sai dai in bar zuciyata ta yi magana saboda ba a taɓa yi ba ba a taɓa tara jama'a ba haka nan sai godiya ga ubangiji da magaran haka ne da gwamnan jiha da sultan da duk sarakuna na da magaran da wasu daga nan da suka tahi na wani nan na gode musu da ni da su sai godiya na gode kwarai madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC yanzu agogo nan Washington na cewa karfe 3 da minti 25 na asuba yanzu kuma sai rayu da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum, Sudan Radio America mai halin gini ne ne Alhaji Umar 120. margado waken fura da horon wake anguwan ma da waken kwanta gora to kira na ga alhaji kira na ga alhaji lolo don allah da annabi yaranmu da ba su da ba su samu shiga makaranta ba don girman allah ka yi kokari ka sasa makaranta don allah yaran na sun wahala sun wahala kuma ina son don allah ka taimaka wanda bai da aikin yi ka shi aikin ne don Allah ka raba shi da zuwa haratu-haratun da kake ana ana ana kakkashi juna su ka huta lahiya ni ne alhaji umar wancan ce bakin kasuwar fantagoya. Assalamu alaikum sashen Hausa BOA mai magana Mansur Isa Fagwalawa a kanan daba Najeriya. To ra'ayina a yau shine zan taya hukumar zaɓe murna na kawowa ƙarshen gudanar da aikinta na gudanar da zaben shugaban ƙasa da na gwamnoni wanda ta ƙarasa da jihar abia da imo da taraba hakika hukumar zaɓe kin yi iya bakin ki? kuma allah ya saka muku da alkhairi dukkanin waɗanda suka jagoranci wannan aiki na zaɓe allah ya saka musu da alkhairi yan kurakurai kuma da aka samu a ciki zan yi kira ga hukumar shari'a ta tarayyar najeriya yadda hukumar zaɓe ta yi iya bakin ƙoƙarinta wajen hana maguɗi, to don Allah don annabi kuma ku duba wannan al'amari duk inda aka samu ɗan kurakurai to a bawa mai gaskiya gaskiyarsa wanda ba shi da gaskiya a nuna masa ba shi da gaskiya wannan zai daɗa ƙara ƙarfin tsayawa a yi wa mutane aiki na ɗan siyasa zai tsaya ya saurari jama'a domin in ka zo ka yi wata ciwa ma ka kai da magudi to kotu tana ganin ka kotu za ta yi amfani da damarta ta dawo da kai saboda haka wannan zai daga taimakawa wajen 'yan siyasa su ga cewa sun tsaya sun nemi jama'a jama'a kuma sun zaɓe su na gaskiya ba za su tsaya su ga cewa lallai sai sun yi magudi sun kai ba domin idan sun yi magudin ma sun kai to kotu za ta dawo da su assalamu alaikum sunana mansur isa fagalawa a kanan daba najeriya To madalla kafin mu karkare baki ɗaya ga takaitattun labarai. sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce gwamnatin kasar na amurka za ta kara baiwa nepal dala miliyan tara domin agaza waɗanda hadarin girgizar kasa ya rutsa da su wannan shine ya kai ga adadin kuɗi dala miliyan goma da amurka ta baiwa nepal tun da ga ranar da wannan abin ya faru kuma ta yi alkawarin cewa za ta kara ba da wani taimakon nan gaba hukumar tallafawa kasashe masu tasowa na ta kasar amurka ta ce waɗannan kuɗaɗen da ta bayar za a yi amfani da su ne wajen sayan abubuwan bukatu na gaggawa da aikin ceto tare da samar wa jama'a matsuguni kuma da ruwan sha ana ci gaba da tashe-tashen hankula a jiya litinin a baltimore da ke cikin jihar maryland a nan amurka jim kaɗan da bin ɗin talikin nan bakar fata mai suna gray da ya mutu hannun 'yan sanda bayan sun kama shi kuma ya samu rauni a bayansa gwamnan jihar maryland larry hogan ya ayyana dokar ta ɓaci to a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya sai kuma can zuwa la'asar idan allah ubangiji ya nuna mana mu sake shigowa da waɗansu shirye-shirye yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ladan ibrahim ayawa da ya taya na gabatar da shirin da kuma malam sidi da ya har harhaɗa shiri da bada umarni da injiniyan mu na yau charles hall alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.